Assalamu alaikum rahmatullah tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabi mu manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokaci yan uwa insha Allah za mu kawo muku karatu na musamman wanda malamin addinin musulunci nan wato a Sheikh Hafiz Modibo ya fara gabatarwa tare da Sarki Zaki don bawarware tsare-tsare da abawa tsakanin wabiya salafa 'yan izala da 'yan ɗariƙa inda sa'ayi kamar idan ba a manta ba a a kwanan nan su alkanawi sun fito suna kalubalanta 'yan ɗarika akan maganar a kan baitocin shehu ibrahim da sauran wasu abubuwa da suke kalubalantar su inda sheikh Uh, Sheikh Modibo zai fara gabatar da wasu littattafai na Wahabiyawa da za a ci za su dinga yi tare da Mai Girma Sarki Zaki don bambance aya da tsakuwa wanda insha Allahu yanzu haka za mu haɗa ku da Sarki Zaki tare da shi wannan shi Sheikh Modibo don jin yacca wannan karatu ya fara. A sauraro da kallo lafiya. Ah. aha to to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulin aminin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna tare da shayi na shak malam hafiz wannan sanarwa ne sanarwa ne sanarwa ne insha Allahu duk ranar litani Ah, karfe ah, eh, bakwai kenan ko? Ah, sorry, karfe goma sha biyu. Ah, eh, oh, karfe goma sha biyu. Mu ma a nan Amerika karfe bakwai kenan. Na safe. Za mu zo da karatu wanda shaihi zai sa littafi a kan karatun da zai yi. Amma kan haka ga dai litattafai da shai ya fara kawo mana yanzu kamun ya kawo mana sauran ga ɗaya ga na biyu ga kuma na uku to amma za mu so shak ya mana bayani sa'an kuma dalilin me yasa shak zai ɗauko wannan karatu da zai mana duk litani karfe goma sha biyu kuma me yasa kawo wannan littattafai sunan su me yake nufi me yake bukata me shai zai askaka wa duniya duk jama'a za mu ji a yanzu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu shek wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki ina ma barka da warhaka muna amsa shek to alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu salamu ala الصلاة والسلام على أشرف Sayyidina والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله Wa sahabi ya haɓaka da yi a yi wani tarihi a asirin. Ɗan kushin hali sadari amri. Waɗanne amfani da tambayi ya sani ya Subhana robbe karɓi ne zai je Wa salamu alayhumma salli alhamdulillahi wa'im alhamdulilahi. Wa sarki zaki jagora kuma saurari dukkan yanguwa masu kallon mu da kuma sauraron mu. Ma Allah ma soya Allah ma sallan mu cewa ya bayin Allah wa Allah da ya zaba yana mana sallama irin ta musulunci salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, muna yi wa Allah godiya da ya haɗa mu a wannan shafi mai albarka shafin da yake na alkhairi shafin da yake zaƙulo abubuwa na gaskiya ake ƙara yada duniya wanda wannan kafa na sarki zaki mun ɗauke shi ne a matsayin wata jami'a wanda za mu iya cewa jami'in duniya gaba saboda yadda ake amfanuwa da wannan shafi da farko muna yi wa shi sarki zaki addu'a yadda Allah ya bashi wannan dama kuma ya haska masa wannan aiki kuma muna alfahari cewa Allah ya shiga wannan aiki nasa to muna ƙara mar addu'a na alkhairi Allah ƙara ɗaukaka amin sannan kuma Allah ya tsira wannan aikin kuma Allah ya sa a mizani Allah kuma ya ji kan mahaifa Amin sheikh, amin. To bayan wannan alhamdulillah kamar yadda ka gabatar sarki zaki. Na. Ga wanda da ta kwakwani guda uku wannan mafari ne. Hmm. Domin rubutun namu maudu'i ne mai faɗi. Hmm. Wanda zai kuma lokaci saboda zaɓin abubuwan da maudu'in ya tattaro. Na'am. Insha Allah bisa yadda muka shirya shi, za mu faro shi ne tiriyan tiriyan a tun daga zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau dinnan da muke magana menene wannan maudu'i ko ya yi faɗi haka wanda zai iya ɗaukar bayanan da suke cikin shekara dubu ɗaya da ɗari har da arba'in da wani abu kasan ko ba ƙaramin maudu'i ba ne faɗinsa ya kai inda to shi wannan maudu'i eh shan ya in ka ce zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin na me kake nufi shin domin a nan ake zuwa ake cewa ai eh, ɗarika bid'a ce abin da zai ɗarika domin duk malamin eh. izala in zaka duba asalin shi mallumman su mallumman faye ne bi mana mallumman ɗariku ne wannan haka yake ba kun karanto muna cewa hatta shak ahmad tijjani ya taba ya yi karatu ya taba karban ɗarika a wurin mallum a wurin kadiriya da ba kadire ne eh. ya zo aka samu tijjaniya to amma in ka ce tun eh. zamanin shin kaman kanda ake cewa tun zamanin shan amma tijjani bi ma'ana bata kai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba me yasa kace zamanin manzo Allah sa'annan kuma in maganan izalan zaka yi kamar littattafan nan da ka nuna mana shin izala na'am nan ne bayan ɗariƙar tijjaniya ne to shin eh. ta yi zamanin manzo Allah ne ko dai a'a me kake nufi na'am to alhamdulillah wannan ai shi yasa muke ma jinjina sarki zaki <laughs> saboda kai wato wato in ba dauka kuma ba ai kai babban malami ne kai kamata mu bari kana program a sauraron ka Allah ta yake shi to wato abun yadda yake shine eh ka san kamar yadda Qur'ani ya gaya mana na'am ubangiji ta wa ta'ala ya faɗin cewa wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum mm ubangiji ko wani abu mun yi shi bibiyu ne duk abun da ka gani biyu ne Idan ka yi maganar ɗariƙa, kamar yadda ‘yan izala suke ƙalubalantar mu cewa ai ɗariƙa ba fara ta ba sai daga baya. Haka Ko ba haka ba? Ai, Yawwa. Yawwa. To, amma idan muka tashi abin da muke kawo, mukan kawo sifofin ɗariƙa da irin ayyukan da muke yi na ɗariƙa ya abin ya yi daidai da zamanin manzan Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam. ɗariƙar tijjaniya akwai ɗariƙar tafiya ba amma shin akwai ayyukanta mm. ita ce tambaya. to shi zala wahabiya babu suna da zamanin manzon Allah amma yadda muke da ayyukanmu da sifofinmu na ɗariƙa tun zamanin annabi mun san akwai su ma akwai irin sifofinsu da irin halayyarsu da irin maganganunsu tun zamanin manzon Allah ita ce ma'ana ta kenan da fatan yanzu muka gane maganan ka wato ɗarika za a iya ce ɗarika tana nan tun zamanin manzala saboda akwai ayyukan amma kai kana nufin cewa izala ita ba ayyukan ta tun zamanin manzala kenan abin da kake nufi kenan eh. okay na to yawa ma'anar kenan na'am dama akan sifofin ne yaya sifofin akwai su ba sunan ba domin dama ba magana kan suna kai tsaye ana magana ne kan ayyuka to idan muka ce wa wahabiyya izala ko sarafiya misali to tun daga zamanin manzan Allah babu suna amma akwai ayyuka wanda suke nuna masu kama da irin waɗannan ayyuka a yanzu suna kama da masu ayyuka irin wancan a wancan lokaci shi yasa na ce za mu koko mu zakulo yaya halayyar wahabiya yake tun daga zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin sarki zaki abin da yake faruwa shine duk abin da ka gani a duniya yana da asali abu baya fitowa rana ka bai da asali idan kaga aikin alheri yana da asali idan kaga aikin sharri yana da asali yanzu misali zan bayar sarki zaki za mu da Allah ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam annabi Adam ai annabin Allah ne a lokacin ba a lokacin ba an samu iblis ba <laughs> an samu ko yanzu ko wanda ka mutumin kirki a doron duniya wato jika ga annabi adamu duk wanda ka gani da mugu a irin wannan zamanin jika ne daga wajen shaidan ta ga komai ya nan. na'am komai ya kawo sai ba ce to saboda haka ayyukan dariƙa suna da asali tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mm. ayyukan wahabiyya zala suna da asali Ina iya ce man ba daga zamanin annabi ba tun daga zamanin annabi adamu akwai alamun ayyukan izana akwai ah, wato wato shehi izana ta izana ta girma ɗari ga izana ta girma ɗari ga kenan shehi na'am izana ta girma ɗari ga kenan ko <laughs> ah, Allah jama'a ah, shehi ina jinka Ina jin ka. Izala ta girma ɗarika kenan ko shayi. Eh ashe ɗanci ba? Ba aikin alheri ba. Wato abin da nake nufi a nan? Eh. Kana jina ko? Muna jin ka. Ayyukan yawa ayyukan da suke nuna ga yanayin izala da ayyukan da suke nuna ga yanayin dariƙa, tun daga zamanin annabi Adamu aka fara su. Barin baka misali sarki zaki. da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zai halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam eh amma shayi sai yake cewa na kamin ka shigo wannan da mun so na. da mun so ka ba mu dama na ce da kamin ka shigo kan wannan a misalin da zaka bayar da mun so ka ba mu eh. dama sai mu tattauna kan batun littattafan nan da za ka karanto in muka kare eh. sai mu shiga cikin maganganun da za ka yi to to shi kenan eh saboda shayi to wannan littattafai da aka karanto littattafan waye daga ina aka samu yaushe aka rubuta waye waye sannan me kake son ka karanto wannan littattafai ah, in za ku fara ɗaya ga farkon littafin da <clears throat> to wannan littafi mai suna muqaratu sinniya kai hakuri zan so ma in nuna ma hoton wanda ya wallafa littafin da takaitaccen bayani a kai. Eh, Ga littafi in nuna ma shi ko? Eh, eh. Ga shi nan. Aha to, masha Allah. Jama'a kuna gani. Eh, eh mun gani. Jama'a in kuna gani ku zana mini yes, in kuna gani kuma ku zana mini. Yan TikTok kuma bari nuna muku a nan. Yasa in kuna gani da kyau ku zana mini yes. Okay, Shak mun gani. Bismillah. Yawa. to kamar kuma yadda aka gan shi a haka kamar yadda ka ɗora. Eh, na'am. Yawwa to alhamdulillah wannan malami abun da yake faɗa sunan littafin yawwa kamar yadda ka ɗora shi yanzu sarki zaki. Na'am. Sunan littafin al-muqalatu sunniya. Hmm. Fi kashfi dalalati Ahmad ibn Taymiyyah. Hmm. Yawwa wanda ya littafin kuma shine ta'alif خادم علم الحديث الشريف الشيخ عبد الله الهروي المعروف بالحبشي shine wanda ya wannan littafi ya yi wannan littafi ne da yake yana da littattafai da yawa to ya yi wannan littafi ne akan manya-manyan malaman wahabiya guda biyu da shi ibnu taimiya da kuma muhammad ibnu abdulwahab annajadiyu ya ɗauko abubuwa da ke ciki na aƙidunsu da irin ra'ayoyinsu da irin yadda suka saba da ahlus sunnati wal jama'a da kuma yadda suke fassara al'amura ba yadda suke ba to shine ya ɗauko littafi ya yi na musamman ya rubuta ya cicciro abubuwa don ya haska wa duniya irin abubuwan da ibnu taimiyya ya kawo shi kuma muhammad ibnu abdul wahab ya zo ya jaddada su sai ya zamanto ya ɗauko abubuwan da ya saba da malaman duniya ga inda malamai suka yi daban ga inda kuma Muhammad ibn Abdul Wahab asabari Muhammad ibn Abdul Wahab kuma yayi daban ga kuma inda malamai suka yi daban ga kuma inda Ibn Taymiyyah yayi daban to shine malamin ya kawo kamar yadda aka kawo a wannan littafi mai suna al muqalatus sunniyya wanda in Allah ya yarda mu zo mu bi nuktodi bayan nuktodi a cikin wannan littafi don mu isar da waɗannan abubuwa don ya zama mu gane cewa wannan abubuwa da suke faruwa na munaza'a tsakanin gaskiya da ƙarya ko mu ce tsakanin wahabiyawa da kuma ahlus sunnati sufaye a gane ba wai bakon abu bane an daɗe a cikinsa kuma malamai waɗanda duniya take kira a matsayin malamai sun riga sun yi maganganu da yawa akai? mu abun da ya rage mana bin abun da malamai suka yi ne kawai saboda wani zai iya tunanin cewa mun bar aikin da ya zama dole a kanmu mun shiga wani aikin da bai zama dole ba to ashe kaga aikin ba namu bane aikin magabata ne muka ɗauke muka nuna wa duniya wannan littafi na farko kenan eh, a takaice kenan okay shi yasa wannan sannan littafi na wanda ya rubuta wannan littafi ba dan izala ba ma'ana shi ma ya bibiye yan izala ya ga irin inda eh. inda aka yi bi ma'ana eh, inda wai malluma jamhur aka yi daidai da shi masu eh. Abdul ya gwama ana inda kuma aka yi daidai da in shaq ta ya gwama all right to na kuma to shaq wanda kuma da kofa to alhamdulillah wannan littafi na biyu sarki zaki wato wannan abun da nake wa littafin take shi ne, za mu ba wa wahabiyawa bashi a aljihunsu ka fahimci maganar yawa so taken littafin da na yi markenan ni za mu ba wa wahabiyawa bashi a aljihunsu ga wannan littafi da kake gani sarki zaki wanda ya rubuta wannan littafi ga sunansa na a rubuce a jiki sunansa a sheikh ahmad zini da halal a sheikh ahmad ibn zini da halal ka san wane da wannan sarki zaki mufti an yi shi lo fakka shine mai bada fatawa maka gaba daya okay eh kwarai ya kai matsayin mufti a makka za mu zo mu karanta dalla dalla kuma duk ɗalibin ilimi ya san da wannan maganar idan an ce a Sheikh Ahmad Ibn Zini Dahlan babu wani abu koyayye cewa ya zama mufti a Makka gaba ɗaya kamar yadda aka samu na baya baya irin su Bin Bas irin su Usaimin to kafin su Bin Bas da su Usaimin ya hau wannan matsayi eh. ya zama mufti a Makka gaba ɗaya to shi ya rubuta wannan littafi ai kaga sunan littafin ma fitnatul wahabiyya wai fitinan wahabiyanci <laughs> wanda ya rubuta a Makka yake ba a Morocco yake ba ba a Senegal yake ba ba a Algeria yake ba ba a Nigeria yake ba balle ya ce dan dariƙar Tijjaniya ne a Makkan ma ba ordinary malami ba ne. a malamin malamai ne domin an ce mufti ya zama babu wani a sama da shi kenan to wanda ya rubuta wannan littafi shine a a Sheikh Ahmad Ibn Zini da Halal to ya yi bayani akan irin fitinciru da Muhammad ibn Abdul Wahab ya dasa a cikin musulunci tare da sarki Sa'ud sarki Sa'ud hmm. domin tarihi ne mai faɗi amma insha Allah za mu shigo shi ɗaya bayan ɗaya insha Allah abun da yake faruwa yawa an yanzu abun da muke kiran Makka ba muna kiranta da Saudiya ba eh Saudiya to ai Saudiya sunan sarki ne da Allah daga nan zaka san cewa an kawo fitina a cikin musulunci yanzu makar nan bai kamata a ce mata daulatul islamiyya ba amma me yasa aka ce mata mamlakatul arabiyya arabiya yare ne ana yin samun balarabe a yau ba musulmi ba a yau ana samu to me yasa ba za a ce wa makka mamlakatul islamiyya ba ko daulatul islamiyya to sa'udin za mu yi magana akan sa'udin sa'udin ne ya haɗa kai da muhammad ibn abdul wahab da suka haɗa kai wannan a matsayin malami wannan a matsayin basarake ka san daman fada ba ta rabuwa da malami na wannan wannan aka to yau wato wannan sarki ne zai yi amfani da mulkinsa ta hanyar ƙarfi kenan wannan kuma malami ne zai ba da shi kuma irin fatawoyinsa da ƙarfin iliminsa to sai muhammad ibn abdul wahab annajadiyu sai ya nemi sa'ud ya bashi shi haɗin kai su tsaya su yaƙi ƙasar jaziratul arab gaba ɗaya yaki a kama wannan aƙida eh, ƙwarai kuwa Ƙwarai, za mu zo mu karanta eh eh sosai ga shi a littafi yana nan sarki zaki yana nan a cikin littafi sarki zaki ah, shi ma da buna ba ya zo da niyya yi yaki yi kuma ya yi yaki yaki kan me ya yayi yaki kan duk wanda baya tare da ra'ayinsa ba musulmi ne a ah, ah, shi ya wanda ba shi tare da ra'ayinsa shi ra'ayinsa ɗaya eh, ra'ayinsa kenan in baka bi ra'ayinsa ba kai ba musulmi bane har ma bari dan tsakura a cikin wancan littafi mai wanda na fara nuna wa nan eh shi wannan yawa yawa wannan a cikin littafin za mu karanta inda akwai dan uwan Muhammad ibn Abdul Wahhab din ana kiransa Sheikh Suleiman mutumin kirki ne yake tambayan kaninsa Muhammad ibn Abdul Wahhab yace Muhammad ibn Abdul Wahhab rukunan musulunci nawa ne yace biyar ne ya ce to kai ka mai da su shida dan uwansa ne ke gaya mar hmm. ya ce ya aka yi na mai da su shida ya ce akwai guda biyar wanda aka sani akwai na shida duk wanda ya tare da ra'ayinka ba musulmi bane za ka kashe shi a cikin littafin nan akwai <laughs> kuma za mu karanta akwai littattafai akwai littattafan da ɗan uwan nasa Sheikh Suleiman ya yi man raddi shi Muhammad Ibn Abdul Wahab hmm. Na'am. yawa yawa to shi a wajensa duk wanda baya tare da irin fatawoyinsa baya tare da irin ra'ayinsa to ba musulmi bane kawai mm. to shi ne ya nemo sa'ud akan sa'ud ya zo a matsayinsa na sarki ya taimaka mun shi kuma a matsayinsa na malami ya yaɗa wannan aƙida tasa shi kuma wannan ya yi ƙoƙari ya mamaye ko'ina da sarautarsa to sai suka haɗa kai da sa'ud da muhammad ibn abdul wahab to sai suka haɗa kai to daga nan ne ba aka fara wannan fitina wanda za mu zo mu ji shi yasa aka yi mana wannan littafi mai suna fitnatul wahabiyya fitinan wahabiyanci kuma abun mamaki daga saudiya littafin ya fito wanda ya rubuta ba wai malami ne kawai haka a zaune a zaune balle a ce an rena shi ba a mufti ne hmm. sunansa gashi nan a rubuce Sheikh Ahmad Ibn Zini da Halal to wannan abun da littafin kaɗan ya kunsa kenan insha Allah na'am To, shai na na ukun kuma fa. Na. Ga na ukun kuma. Yawwa. To, ai sarki zaki ka sake kunto aiki. To. Ka ga wannan littafi da ka gani? Na'am. Sunansa muzakkiratu mustahamfar. Muzakkiratu mm. mustahamfar. Mm. Sai aka ce aljasusul burɗani fi biladi fil biladil islamiyya. Wato wannan littafi idan kana jin tonon silili to shine tonon silili muzakkiratu din nan wato ana nufin kamar abinda muke faɗa a yaren boko a ce misali hand out okay hand out yawa shine muzakkira kenan hand out to wannan kamar wani hand out ne akan me akan mustahamfar mustahamfar dinnan sunan bature ne dan ingila ne okay muzakkiratu mustahamfar wato ga wani hand out wanda zai yi magana akan mustahamfar aljasus wanda yake mai bincike kai me Mr. ampat kuma ya zo yi cikin na me Mr. ampat shi ma ya zo yi cikin addinin mu na musulunci ai shine nace ma ka tabo aiki <laughs> to bari ka ji to eh. bari ka ji yadda abun yake sarki zaki na'am aka ce muzakkiratu mustahanfar aka ce aljasusul burbani wato ga wani hand out wanda zai yi magana akan mustahanfar mai bincike daga kasar burkaniya hmm. ba shine england kenan ba a ina sai aka ce aljasus wanda ya bi lacin zai ga cewa ba a ce mujassis ba sai aka ce aljasus masu bincike daga ina aka ce daga Burtaniya a ina za su je su yi binciken fil biladil islamiyya a garuruwan musulmi eh, abun yau abun da ya karanta littafi abun da yake karantar da musarki zaki a can a wasu shekaru ne aka samu turawan England bisa abun da addini ya gaya mana cewa dama mafi yawan kafirai makiya musulunci ne duk inda suka zama cikin su ya za a yi su kawo addinin musulunci matsala wannan haka qur'ani ya gaya mana hmm. har ma wani wuri Allah ne cewa waddu law takfuruna kama kafaru takununa sawa'an to shi wanda ba musulmi ba mafi yawa tunaninsa ya za a yi wa musulunci illa shine damuwansa haka qur'ani ya gaya mana wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne yawa yawa da nasosin alqur'ani tunda ba mu iso wannan wuri ba ba za mu fara da ba tunda mukaddima muke yau insha Allah eh to sai turawan ingila suka zauna suka yi tunani to wace hanya za a yi a musulunci illa sai suka yi tunanin cewa to abun nan da hausawa suke cewa wai da ɗan gari ake cin gari a wannan gaskiya ne wannan gaskiya yawa sai suka ce to yanzu idan ba musuluncin suka sani ba musulmin ba za su yarda da su ba balle su yi musuluncin illa to shine sai suka nemi suka nemi waɗansu intelligence mutum goma sha biyu mutum goma sha biyu sarki zaki a cikin musulman a cikin su turawan wanda ba musulmi ba okay yawa yawa suka nemi mutum goma sha biyu masu basira masu kaifin kwakwalwa irin wanda ake kira brilliant din nan eh. wanda da an faɗa suke capturing yadda ka san memory na'am sai suka ɗauki mutum goma sha biyu sarki zaki sai suka tura suka yaɗa su a cikin garuruwan musulmi ku je ku ku karanta musulunci ku gane yaya musulunci yake idan kun gane ya musulunci yake to muna so a shiga cikin musuluncin ayo musuluncin illa to da aka tura waɗannan mutane guda yawa da aka tura waɗannan mutane guda goma sha biyu a cikinsu wanda ya yi nasara ya samu abun da ake nema cikin mutum goma sha biyun nan shine mustahamfar ne mustahamfar hmm. za mu zo mu yi bayani mutum sha ɗaya ya suka ƙare a cikinsu akwai wanda suka musulunta saboda Allah ya taimake su ya shiryar da su a cikinsu kuma akwai wanda babu labarin su ba a san inda suka yi ba a cikinsu kuma akwai wanda suka koma ingila ni ba su samu komai ba amma a takaice mustahamfar shi kadai ne ya ci ne ah, abin da ake nema ya samu Muhammad ibn Abdul Wahab ai kamar ya a kwarai kuwa za ka ji karatun a cikin littafin sarki zaki ai abin da kenan mustahamfar <laughs> ya samu Muhammad eh, ibn Abdul Wahab bin Abdul Wahab kwarai abokinsa ko dai ya ba mu gane ba eh yana nan a cikin littafi za mu iso inda a shago suka haɗu a shago shagon sayan littafi shi da Muhammad bin Abdulwahab kwarai kuwa sun haɗu da shi a shagon sayan littafi to sai hira ya hira da hira ta yi sai mustahabbar ya gane a ah, a irin wannan irin bai irin wannan tunanin muke nema sai ya hana abota da shi sai ya zama abokinsa amma bai gane shi shi Muhammad bin Abdullah bai gane cewa Mustahambar ba musulmi bane tunda ya san musulunci to sai ya rinka shigo masa da abubuwa ya rinka shigo masa da abubuwa saboda ya karfafe shi akan ra'ayoyinsa na bata tunda shi kuma wannan dama ba musulmi bane kokari yake rusa musuluncin sai ya kara mar karfi akan batansa na'am to shine abun da ya faru mustahambar yi a cibin a wannan littafi zamu zo mu karanta insha Allah sarki zaki ya yi a cibin ya haɗu da Muhammad ibn Abdul Wahab ya zama abokinsa suka eh. zama time friend suna hira tare suna yini tare yana bibiyansa yana ƙara tusa mar ra'ayi yana ƙara ƙarfafansa kan ra'ayoyinsa wanda ya ga cewa ga ra'ayoyin da dama ake nema don a da musulmi to sai ya ringa ƙarfafansa shi mustahamfar ah, ah, ah, tunda ya karanta wani abu kana nufin cewa shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya taimake Mr. Hamfat wurin rutsa musulunci ne ko dai abin ke kwarai da gaske kwarai da gaske ai wato abun da hausawa suke cewa ne wai za mu ne ta da mu je to a shi insha Allah jama'a saboda lokaci sauran minti uku na shak ashe insha Allah yawa sabon sati in Allah ya kai mu akwai ah, karatu sosai da shak zai wanda shak ya nuna mana wayannan littattafai guda uku wanda zai tattauna. Insha Allah. ba littattafan kaɗai kenan ba. Amma na gani za mu. Eh ba kaɗai ba. Ni da za mu so shek kamar wannan ya bi shi bi da bi da bi da bi mu ji abin shak yake nufi. Amma kan haka zamu mu ba wa shak minti uku ya cika magana sauran minti biyu ma ya cika maganansa. To. Shi wa shak layi minti biyar insha Allahu. To. An same mu duk litani karfe goma sha biyu insha Allah wannan dai sanarwa ne kawai jama'a da muke wannan sanarwa ne kawai to amma shek kana da dama kanan ka kamun mu fara daukan kira na'am to alhamdulillah sarki zaki cikin minti na biyu da ya rage a abunda nake so in ƙara jawo hankalin masu kallon mu da sauraron mu shine wato wallahi irin karantar wanda aka bamu sarki zaki na'am shek wallahi lokutan mu ma sun mana kaɗan na ibadan mu da karance karancen mu balle mu shiga wannan irin wannan dagar to amma su waɗannan wahabiyawa sun sa mu a gaba sun sa shehunan mu a gaba ka san duk mutumin da ya zagi ya kalli fuskar ka ya zage shi in kai dan halal ne duk ka fito ka kare shi haka to wallahi in ba haka ba babu da lokacin su dan muna da abin da yake wannan muhimmanci to yan wannan mu saurare mu su yi haƙuri wallahi dole ce ta sa mu magana tun da su ba su yi shiru ba ba su daina ɓata mana shehunan mu ba to mun ba ba za mu yi shiru ba Waya su ma suna cewa idan yaro ya ce ba zai yi bacci ba to in ya ce uwarsa ba za ta yi bacci ba to shi ma ba zai yi bacci ba to wannan shine dalilin da yasa wannan shine dalilin da yasa za mu ci gaba da magana akan wannan ba dan muna da buƙatar yi ba dan mu wayar da kan al'umman duniya wai menene izala menene wahabiyanci wallahi in an ji mai rinewa abinci mai rabo zai fita wallahi ina da yaƙini mai rabo zai bari shi yasa ni ce ma za mu ɗauko ta tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin ayyukanta don sanar da iyaye su zurku wai sara wanda suke cewa annabi yayi adalci duk muna da irin su za mu sauko har ƙasa in Allah ya yarda hmm. saboda dama ita wahabiya cikin abin da muke zargin wahabiya shine rena darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to abun ya fara cin zamanin annabi kuma za mu karanto zuwa yau in Allah ya yarda Allah ya taimake mu sarki zaki Allah kuma ya ma jagora Allah ya taimake ka sarki zaki amin shek amin shek amin shek to jama'a akwai minti biyar wanda yake da daman abin da zai tambaya a cikin zatuttuka da sheikh ya yi yanzu jama'a kun ga dai sheikh ya nuna mana littafi amma har yanzu shehi ya bari a bimana mun damu kaɗan komai muna kaɗan mun damu kaɗan damuwan ne shine shak har yanzu bai karanto mana abu ko ɗaya ba duk abin da ya gaya mana ya nuna mana littafin ne amma ya ce muna karatu tana nan gaba da zai zo ya tattauna akan abin da shek ya nuna shek ya nuna eh, magana da shek ya yi da muka so in allah yarda shehi zai mana bayanin wannan maganganu sosai a kola kuri tsaya kalla a zai mana bayanin wannan maganganu sosai shehi ya cewa ɗarikar tijjaniya tana nan tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tijjaniya kadai ba duk ɗariku saboda inda shekh ya nuna mana cewa wai akwai halaye da tabiyoyi da zaka ga cewa kamar a wannan aikin ɗarikar tijjaniya ne to sa'an nan kuwa ya magana kan izala da muka so shekh ya bude mana akan haka zancen da za a yi to amma kamin a haka kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu sarki zaki na'am kola ya sunan ka daga ke kira sunana mamman musa daga abidjan to masha Allah malaman musa kana tare da shak malam hafiz akan wannan layi masha Allah muna gaida sarki zaki da kuma malami Eh, da fatan Allah ya saka masa da alheri amin amin amin ya rabbi alle sarki zaki mun je mun ga littattafan da aka saka za mu sha karatu insha Allah insha Allah insha Allah in Allah ya yarda alle muna ma malam farheri kuma Allah ya sa a fara Masha Allah. Mun gode. Eh, mun gode. Mun gode. Mun gode. Assalamu alaikum kola kan TikTok. Assalamu alaikum sarki zaki. Wa alaikum salam kola kan TikTok ya sunan ka daga ki kira. Sunan Ahmed daga Abuja nake kira. To masha Allah Malam Ahmed daga Abuja kana ta da Shak Hafiz aka wannan layi. Na'am muna muna malam fatan alkhairi a kan abubuwan da ya sa gaba. Masha Allah yana jiya na asali. Allah da nufi kuma Allah muna muna fatan alkhairi saboda duk wanda ya ga yazo yana bayyana da gaskiya din mutane su tabbatar da gaskiya ba karamin jin daɗi muke ba. Allah akbar. duk wanda aka ce ma yana warware gaskiya ce akan kulle-kullen da ake yi wallahi ba karamin daɗin abu muke ji saboda yadda samaran mu za su fahimci kan inda gaskiya ta dosa. Na'am. Kamar yadda ake ake rudar da ake rudar mu samaran mu da yawa wanda ake halakar da su bangaren ƙarya. Na'am. Muna so Allah ya ƙara fahimtar da malam Allah ya ƙara mu kuma mu da ake karantarwa Allah kara Allah kara gana da mu amin amin kuma Allah sami aiki da abin da malam zai faɗi mana amin ya rabbi amin ina muku fatan alkai Allah sa fita shi amin amin amin amin muna amsa mun gode sosai mun gode a kola da kola da ka kira ina gani ka sa mute assalamu alaikum kola assalamu alaikum all right uh, to jama'a ga callers da suka kira dai kowa na fatan alkhairi ne assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola to kola gyara networking ka dawo bari mu ba wani dama na na jira ka teba assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola Na ya sunan ka daga na ke kira Mustapha Tawai a Libya insha Allah sarki zaki ina gaida ka da kai da Malam amsa malam Mustapha daga Libya kana ka da Sheikh Malam Hafiz aka wannan layi Na bugo da ya suwa ne da zakallahu khairan Allah ya kyauta Allah ya taimaka amin kuma karatu da aka yi muna jin daɗin shi saboda mai neman gaskiya dai in ya saurara insha Allah bai rasa abin da ya doka Akin. kuma kalmomi da ake zowa da su duk irin su dai ne wasu kuma ke juya su ma suna cika manufarsu a kansu duk zan tuttuka da mallumma eh, ke zuwa da shi a nan shi ne kuma wasu walluma ke juyawa akan akan ku kake nufi? Wurin ma su cika manufarsu wala ni duk abin da nake ganin kamar wasu dai kawai suna zakkowa don su nirɗe abubuwan na su tijaniya suna kaza suna kaza amma a gidajen su dai sai mu ga kuma kawai ashe dai sun suna cika manufa ta kwarai da nasu su zaka nan su nirɗa wasu ne. Kola ya kuri tsaya malam kai da maganar da kolan na yake faɗi. Eh? A to shi ke Malam wurin ka ba mu jinka da kyau. Wurin malam magana bai fita. Eh wurin malam magana baya fita. A wannan shi ko. To a gai mun da shi a gai mun. Mun gode mun gode kola. Ya sosai da hidima da kuka. Masha Allah Allah ya saka da alkhairi. Malam ka kola na biyu Allah samu eh, samu hakuri. Malam ka yarda da maganar da kolan nan yake faɗa? Eh na yarda sosai. cewa wai abin da kuke faɗa shi kuma ake juyawa kan ku <laughs> ake juyawa kan ku haka ne eh ma'ana abin da muke faɗa sai a juye shi ya koma kanmu kamar yaya eh wato wai a bi mana in kun ce bi mana misali in kun ce izala kaza ne izala kaza ne izala kaza ne wai wannan magana kuma shi izala su juyo su tura kanku akan cewa wai maganar gidan izala yake amma shi a juya ce ai ɗan ɗarika ne ai ban yadda da wannan ba abun da na yadda da shi shine su yan izala misali cewa da suke mu yan bidiya ka san su ce yan bidiya suna nufin mu ne eh to amma maganar gaskiya idan muka duba wallahi su ne yan bidiya kaga sun jude suna daga kansu sun mayar kanmu me yasa na ce ma yan bidiya yanzu na tambaye ka in kace kai zaka ne kana da shugaba kana da shugaba kana da sakatare kana da shugaban majalisar malamai kana da wa'azin sati sai mu tambaye ka wannan tsari a zamanin manzo Allah an shi mm. ba shi da gidan ba na'am na'am eh ai abin abin da kola yake nufi kenan wato eh, ai ai an wai bi na eh, su eh, suna ce muku yan bidiya ko ba haka ba to amma ai su ne yan bidiya amma maganan ya eh, rufi eh, kenan a yi kike wani turkin da da amma shi ya ka Fatai fa wai zai zo ya karanto bidiyoyi ɗari ba goma ba ɗari a cikin izala fa. Eh Mala Abdul Fatai ko? Mala <laughs> wai zai zo ya karanto bidiyoyi ɗari ba goma ba ɗari a cikin izala. A ai ai ka san zakin faida ne in yace ɗari biyu ma mu yadda <laughs> to amma sai kana gani za ya samu bidiyoyi ɗari ɗari a cikin zala eh wallahi za a samu sama ɗari sama ɗari ma to ran da shi a kurfati ya gama in Allah ya yadda za ka ga kuma wani zai shigo ya ƙara wasu wanda shi bai kawo ba to <laughs> Allah ya kai mu eh. lokacin Allah ya kai lokaci. Okay, za mu ba da dama don Allah sauran ku samu hakuri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Na'am kola ya sunan ka daga nake kira? Sunana Mustapha daga Nijar Magadi. To masha Allah Malam Mustapha kana tare da babban malamin mu Sheikh Malam Hafiz a kan wannan layi. Ina gaisuwa a gaishe mu gaisuwa da babban Sheikh um, Ubangiji Allah ya fara gida. Amin amin amin ya rabbi. ai insha Allah za a hau da yake nan saboda mun san da aka ɗauko sai a ida shi. A'a to <laughs> wato ka yarda da malam Hafiz sosai kenan. Kan wajen ba ja. Eh? To. <laughs> Malam Hafiz. <laughs> Malam Hafiz. Almajirin ka nan eh, kuma shi ya san cewa ba za ka sa shi kunya ba ya san za ka wai ya yarda da kai sosai ɗari sama ɗari. To, Na'am. To. Kola muna jin ka daga maradi. Yanda kasa an tura soji ne da mota yaki. Na'am, na'am. Ai, duk wanda aiki ya zo takan kan ya tirari. Eh Ai, na kana tambaya za ka bayar za a yi dojojo ɗari. eh haka yace zai to amma ai yanzu karatu ma da shehi zai karanto muna kana jin abin da na kawo muna magana malam hafiz saboda kana ganin malam ya nuna cewa shi ma cikin karatu tukansa zai zakaro wasu bidiyoyin da yan izala suke yi in ji malam to malam hafiz malam Abdul fatah shi ma zai kawo ɗari to za mu ji na malam mu kiɗaya malam shi ma guda nawa malam zai kawo mana sarki ba to zai sarki sai to shi kenan Allah ya sa ne mu gani ne saboda yanzu in ka tambaye ni ni da nake zaune nan ka ce mini bidiyoyin da ake yi shan ce maka ai kaman kan da suka ce ɗan ɗari ka ga irin bidiyoyin da suke yi to ɗan izala shan ce maka ai to ai suna gasan alkur'ani wanda na san su ma sun yarda cewa bidiya ne saboda ga malamin su kamar ah, bello yawo ya faɗa ko ba haka ba ga ga eh. sa'an nan ga makon sahabbai ah, ina gani in ka tambaye ni kamar biyun nan kawai na ni na sani amma ya bani mamaki da malam hafi zace ce wai ba ma ɗari ba ma ɗari biyu za a iya kawo sosai <laughs> na ba A a ai a malam Hafiz ba alkudu duriya zai karanto ya kawo mana littattafan da zai karanto nan. Eh Prince Imran Gaya. Shi yasa nace in an musu ko dari dubu ma suna ai musu koma in dai sun ce sun kawo. To insha Allah za ai karatu zai nuna. Karatu zai nuna haka. Allah na wajen da aka ce za a yi sarki sai dai masu ba. to insha Allah ai yanzu haka malam ya faɗa ne da baki. Shi yasa ni dai ni dai na yarda da malam amma amma kaga da yake ni matsayina na moderator ina wasu wasi kamun malam ya zo ya bude mana littafi ya karanto mana. Ka gane? <laughs> Eh. ne da da malam. Eh? Ka yarda da malam eh. kaman kan da ka eh, wato bawa Allah nan har ranka ka ɗauki ba wa malam to To mun gode Allah ya saka maka da alkhairi. ‘Yan TikTok don Allah ku yi hakuri ba za mu doki kira ba. In dai malam ya ba mu dama, ‘yan TikTok ba mu doki, mun doki mutum daya. Malam, malam ka ba mu dama mu ƙara mutum daya cikin TikTok kawai. She mu. To malam ya ba mu dama. Don Allah ba haka. Za mu doki kowa ba kuma ku yi hakuri. bayan haka ba za mu ɗai kowa ba don Allah kowa ya haƙuri. salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola amin alaikum salamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zaki zaki na kola ya sunan ka daga na ke kira sunana kabiru adamu daga birnin abidjan cote aha malam kabiru adamu kana tare da shek walana ah, shek mala hafiz a wannan layi da farko dai yana fatan alheri kuma ina jinjina dan duk abin da ya faɗi wallahi gaskiya ne saboda akwai wasu abubuwa wanda nake gani su ne suke faruwa misali kawai ina zuwa a a a tsaya in ka ce duk abin da malam ya faɗi gaskiya ne saboda kaga malam littafi ya nuna mana amma bai karanto ba sa mu muna jiran malam malam yanzu ya karanto mana littafi to yanzu kai me kake nufin gaskiya ne to eh, mu karatu muka yi wurin malamai su kuma karatu suka cikin tiktok ko kuma internet ni abin da na fahimta kenan saboda abun da mun ka karanta ba suna jin nauyin kunya wurin malamai su karatu sai su zo su jawo makabala saboda su san wani abu ni abin da na fahimta kawai ke a a wanga wanga magana ban taba ji ba malam ka yarda cewa ƴan izala suna jawo mukawala ne domin a karantar da su ka yarda da wannan <laughs> kwarai kuwa haka yake a wato mukabalan da ake jawowa mu zauna da su danga a kawowa za mukabala kana nufin cewa hanya ne ta a koyar musu da abin da ba su sani ba kwarai kwarai ko haka ke sarki zaki a ina mun da dalili akan haka yi amma ina zuwa malam kola tsaya malam me hujjan ka cewa hanya ne na a koyar da su abin da ba su sani ba hujjan Ah, jama'a kuya networking malam. <laughs> Wannan wannan magana ko la accusation ne accusation ne a ah, ah, ah, accusation ne wannan ko a ni ne ba mu yadda ba shan kawo mana hujja ba mu yadda ba shan kawo mana hujja to kola ci gaba da magana ka kame malam ya dawo network malam bari ga wasu abubuwan da za ka fahimta a ciki idan idan an ka ɗauko littafin wani malami misali irin na shek Ibrahim sai su jawo wani baiti wanda a baitin ba su karanta shi kuma ba su asulubi dina yadda za a cewa eh, kasa akwai ilimi wanda kowa ya san shi shine ka karanta ka fassara ka yadda larabci yayi akwai ilimin da dole sai ka je wurin malami ya sanar da kai su ba za su iya zuwa wurin malami ya sanar da su ba amma menene saboda ai ba malaman su sun ka san wannan abu malaman ɗariƙa sun ka sani sai su jawo yan ɗariƙa a jawo mukabala idan ka jawo mukabala to za su fahimci abin da sani ba a ciki misali irin malaman ɗariƙa za su je su karanci irin littafan malaman su kuma a wurin malamai su san gaskiyar lamarin to a su ba za su yi ba su sai dai su karanta idan suka karanta sun ka fahimci yadda larabcin yadda larabcin su ya fahimtar da su sai su zo su jawo mukabala kolanga mai dabara ne jama'a kolanga mai dabara ne a kawai ka zo ka ah, ni a ni dai ni dai ni dai ina gani ka zo ka accuse yan zala ne cewa a ah, to amma asu ma suka suna karantowa su ma ko eh to ai suna karantowa misali ai shi karantowa eh so igare okay shi karantowa so igare amma fassarawa wuya gare okay okay okay saboda eh za ka iya fassara eh, karatu mm. in baka ya baka yi wuta. Mm. Su idan sun ka fassara su tari duk malamin da kakka ya yi mukabala karshe inda an haɗa shi da malaman kunya ka sa ya gudu. Ni na kalli mukabalolin ka da yawa mafi yawanci gardama ta kasa su ceri. Ni aka na fahimta mafi yawanci gardama ta kasa saboda sun karanta sun fahimci cewa yanzu an dawo kan ilimin ba su sani ba to bari su rike wuta a ta jayayya su ƙin yadda da gaskiya kuma inda a haɗe gaskiya ce mutum ya fahimta kowa na so misali i kun haɗe laifi to ku haɗe gaskiyar lamarin in kun an ka haɗa muku ba haka bane to ku yadda mana a ina ai wallahi ba su yadda saboda idan sun ka yadda mabiyansu za su ga cewa sun haɗe sun rike da haka a ta yi. mun gode mun gode kola sosai da kai ma hankalin da ka kawo a nan mu da mu da mu da ba mu doki ba sannan amma hankalin ka da ka kawo na san da yawa dubu na da irin wannan ra'ayi irin naka da ka kawo ka farkar da jama'a sosai amma ni dai ni dai a nan ban doki ba sannan eh, mun gode Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode jama'a ku yi hakuri za mu ajiye za mu dasa aya nan mu ajiye saboda ba mu samu mun ga shayi ba network ɗinsa ya tsaya amma in allah yadda duk ranar litani karfe goma sha biyu agogo na najeriya na rana kenan karfe bakwai agogo na new york america nan kenan karfe goma sha ɗaya agogo na ghana in allah yadda shak zai zo mana da karatu kamar kan da ya nuna mana nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a wannan sanarwa ne kowa zai iya ya sharing kai da baka ji ba ka iya ka ji insha Allah kamun Allah mu sabon sati assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu To alhamdulillah yan uwa Sheikh Hafiz Madduba kenan tare da mai girma sarki zaki a yayin da suka fara gudanar da wani program mai matuƙar muhimmanci don bambance aya da tsakuwa tsakanin wahabiya salafa yan izala da yan ɗariƙa musamman ya ce wahabiya salafa yan izala suke fitowa suna nuna cewa su ne asalin ahalis sunna kuma suna cewa yan ɗariƙa ba ahalis sunna ne ba da tsoron abubuwa da suke ƙalubalanta yan ɗariƙa da su